اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ka karanta wa mutane abin da Allah ya maka wahayi da shi na Alƙur'ani ya kai wannan manzo kuma ka tsayar da sallah akan siffar da tafi kamala lalle sallar da aka tsayar da ita da cikakken siffofinta tana hana mai yin ta fadawa cikin sabo da munanan ayyuka saboda abin da take haifarwa na haske a zukata wanda yake hana aikata sabo ya shiryar zuwa ga ayyuka na gari kuma lalle ambaton Allah ya fi komai girma da ɗaukaka Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa babu wani abu na ayyukan ku da yake buya a gare shi kuma da sannu zai saka muku akan ayyukanku in alheri ne ku ga alheri in sharri ne ku ga sharri